Kamar yadda aka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu mai nasaba da sha'anin tsaro ya wakana a ƙasa, a wannan karan ma shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci zaman taron majalisar tsaro wato Conseil National de Sécurité a fadarsa. Bayan nazarin halin da ake ciki a yau, biyo bayan harin garin kure, majalisar ta yanke shawarar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin kolo da balayara da ke yankin Tilaberi. Honorable Hamma Asa shine shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa. kundin mulki na ƙasa ya ba gwamnatin Nijar shugaban ƙasa shi ɗauki matakai kamar na wannan zancen doka ta ɓaci idan lalle al'umma suna cikin matsala ta rayuwarsu ma'ikwanta kamar wani firefe wani gubernar da sauransu da sojoji waɗanda suke cikin jiha gendarma na polisi na da sauransu su da kansu in suka duba abin da ya kamata su yi don su tsare al'umma ƙasa su ne za su nazari bisa ga wannan aiki su ce to ga yadda za mu ga lokacin da ya kamata ba za mu ƙara ganin wani moto ba shigitta ko ko in mota ce ko ko in 'yan ƙasa ne don a samu a kare mutane su kwana lahiya su tashi lahiya wannan doka haka nan ne tabba da yanci. A ra'ayin jami'in kungiyar kare hakkin jama'a ta Sovolle Nishad Salisu Amadu wannan mataki yayi daidai. ko da yake samun nasarar abin da aka sa gaba ya danganta daga yanayin mu'amalar jami'an tsaro da al'umma su al'umma in suna kawo rahoton ya kamata su kuma jami'an tsaron su kula babu rahoto karami kuma ba babu rahoto wannan na banza ne mai raba a'a duk inda aka bada labari ya kamata a je a bincika a gashi yin ne yake ciki duk da yake rahotanni na cewa dakarun tsaron da suka bi sawu sun yi nasarar fatattakar 'yan bindigar da suka kai hari a karkarar yawon bude ido ta kure da alama abin na ci gaba da sosaran jama'ar Nijar a yanzu haka. Mun gane da cewa sun san Nijar da Faranshi suna kokowa bisa ga wannan aiki da suka yi cikin ƙasar Sahel. To wannan kokowa sun sani Nijar tana tsohon gaba tare da Faranshi to shi ya kawo su zo su yi wannan munamunan aiki suna ganin haka da sun kai suna iya ɓata dangantakar da ke tsakanin Nijar da Faranshi. to wannan ganin muka yi aikin banza na kuma ba su ci nasara ba aikin banza ne saboda sun zo sun kashe mutane amma su ma sun shanya rayuwarsu saboda an kare kana nufin an same su ne eh, an kare da su waɗannan an kare da su wasu ma sun ka ɗago kai bisa ga irin wannan ta'asa mutuwarsu a shana take saboda lalle mazajen Nijar ba kwashi ba za su su kai musu hari kuma su sami nasara. Tun a shekarar 2017 hukumomi suka kafa dokar ta ɓaci a yankunan Difa da wani bangare na yankin Tilaberi da na Tawa sakamakon yawaitar ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. To amma la'akari da sabon salon da 'yan bindiga suka bullo da shi ya sa majalisar tsaro ta ƙasa faɗaɗa abin zuwa gundumomin Kolo da balle yara inda daga yanzu za a taƙaita zirga-zirga Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.